Muhammad Gudaje Kazaure mai wakiltar mazaɓin Kazaure, Roni, Gwiwa da 'yan kwashi a jihar Jigawa ya tofa albarkacin bakinsa game da yaƙi da ake yi da annobar COVID-19. Honorable Muhammad Gudaje Kazaure ya yi Allah wadai da yadda gwamnati ta damu da cutar coronavirus fiye da yadda ake kokarin magance matsalar rashin tsaro a fadin kasar nan a zaman majalisan, honorable gudaje kazaure yana sanye da takunkumin rufe fuska ya miƙe tsaye ya ce bakin mutum yana da ƙarfin lafiya ban yarda da wata coronavirus ba babu cutar da za ta taɓa ni abin da na yarda shine dubi yadda muka damu da covid-19 me zai hana gwamnatin nan ta damu da kashe-kashen jama'a kamar yadda ta damu da annobar covid-19 shahararren dan majalisar nan honorable gudaje zaure ya ci gaba da cewa kuna ta batun covid-19 ana maganar miyagun da a rana guda suka yi kisan da ta zarce ta annobar covid-19 a najeriya mutane sun damu da wannan covid-19 din a rufe fuska a zauna a gida a garkame gari babu dalilin rufe garuruwanmu kamata ya yi a rufe ko'ina dalilin kashe-kashen da ake yi honorable gudaje kazaure yana ganin cewa idan har ya dace da a rufe gari ya kamata ne a yi wannan domin kawo ƙarshen rashin tsaro a cewarsa wannan matsala ta rashin tsaro tana warware nasarar da gwamnati ta samu abin da gwamnati take yi na raba kaya domin rage raɗaɗi da kuma yin ayyukan more rayuwa domin kawo canji zai tashi a tutar babu a sakamakon ɓarnan da 'yan bindiga suke yi